na wato wa'azi da yin da'awa na addinin musulunci kowane bangare daga cikin bangarorin nan na addini wato bangaren da suke bangaren ɗariƙan tijjaniya da sauran ɗariƙu da kuma ɗari bangaren shi'a da bangaren izala an wayi gari kamar da muka faɗa a baya da'awa ya zama wani iri an zama babu abin da ake sai zagin juna da zagin malaman juna da kuma aibanta juna wadda kuma wannan gaskiya ba ci gaba ne. kuma ba wato ba taimakon addini ba ne. hatta kai ga kowane bangare babu wanda yanzu malamin addini zaka ga an fito da shi bainan jama'a ana cin mutuncinsa ana sa shi yana waɗansu abubuwa wanda ba su dace ba wanda kuma duka wannan zage-zagen da su ake wa juna shine ya jawo da mun yi haƙuri mun kai zuciya nesa mun yi abin da Allah ya umarni manzon ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawdati al hasana to da duk wannan abun bai faru ba Allah ya umarci manzon Allah da cewa ka yi kira zuwa ga hanyar Allah subhanahu ta'ala ta hanyar hikima da wa'azi mai kyau to inda mun bi irin wannan umarni da Allah ya wa manzon Allah muna yin wa'azi mai kyau cikin hikima wallahi duka da babu wani bangare da za a fito a ci sa a duniya ana yadawa saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata a yi shine a yi hakuri wa juna a yafe wa juna a zauna lafiya a daina zagin malaman juna kai dan izala kada ka zagi malaman dariqa haka malaman dariqa kada ka zagi wato malaman izala da dai sauransu haka sana abu na gaba shine idan har jagororin wannan bangarori ba su iya ko ba za su iya dakatar da magoya bayansu dangane da irin wannan wa'azi da suke na cin mutuncin juna ba to gaskiya ina ba da shawara gwamnati ya kamata shigo ciki ta gyara lamarin ya zama to duk malamin da zai hawa minbari ya hudba in har a cikin hudbansa zai taba wani aƙida zai zagi wani malami zai ci mutuncin fahimtar wasu to gwamnati ta hana shi wa'azi ni ina goyon bayan wannan kowane bangare bangaren dariƙa da bangaren izala da bangaren shi'a in dai aka samu malamin da zai hau mimbarinsa ko kuma zai busa spikansa ko kuma zai zauna gaban ɗalibansa ya zagi aƙidar wani ko fahimtar wani ko kuma a'a ya yi maganganu ya ci mutuncin wani to ina goyon baya ko ina ba da shawara gwamnati ta dakatar da shi ta hana shi wa'azi kuma ya kamata gwamnati tunda malaman sun gagara dakatar da su to ita gwamnati ta shigo ciki ta daidaita al'amuran ya zama to cewa duk wanda zai wa'azi ya yi shi akan kitabu wa sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah banda zagi banda aibantawa banda kuma cin mutunci ka faɗi abin da ka fahimta ka sanarwa dalibanka, kar ka zagi aqidan wani kar ka zagi fahimtar wani kar ka zagi malamin wani to wallahi in an yi haka za a zama lafiya amma in aka bar abin kara zube su malaman bangarorin sun gagara su dakatar da mabiyansu gwamnati ba ta shiga wato za a yi ta irin wannan cin mutuncin juna ne a yi ta fitar da malaman addini ana nuna su a duniya suna a cikin wato rashi na wanda bayi da daɗi wannan gaskiyar magana shine dole mu dawo cikin ruwan hankalin mu mu faɗaka mu gane addini fa ba wasa bane addini fa ba cin mutunci bane addini nasiha ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka in har malamai suka ji tsoron Allah suka sanya ikhlasi a zuciyarsu cewa suna yin da'awa don Allah ne don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suna don Allah don bin hanyar annabi to su dawo kan tafarkin da manzon Allah ya bar al'umma sa akai shine kira zuwa ga hanyar Allah ta hanyar hikima da kuma wa'azi mai kyau wannan shine abin da ya kamata a yi don haka muna jawo hankalin gwamnati in har malamai ba za su iya hana bangaro jagor wato mabiyansu irin wannan wa'azi na cin mutunci ba to gwamnati shiga ciki ta dakatar da dukkan al'amura ya zama cewa duk malamin da zai yi wa'azi to yayi shi akan hanyar Allah da hanyar manzon Allah yayi shi akan abin da Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗa ba cin mutuncin juna ba zagin juna duk malamin da ya hamin barinsa aka ji ya zagi wani bangare ko kuma ya ci mutuncin wani malamin wani bangare ko kuma ya zagi fahimtar wani bangare haka kawai to gwamnati ta hana shi wa'azi kwata-kwata ya zauna kawai a rufe masallacin masallacinsa ana shi wa'azi kowane bangare ne kuwa wannan shine kiran mu fatan mu Allah ya zama da mu lafiya albarkar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji haɗa kanmu Allah ya haɗa kan duk musulmi inda suke kamar yadda nake faɗa kullum mu haɗa kanmu Abun da ya haɗa mu yafi abin da ya raba mu kada mu yadda mu rarraba kanmu har kafiran duniya su samu ƙarfi da za su da za su iya shiga su haɗa su su yi abin da bai dace ba tsakanin mu wannan shine daga ƙarshe muna jawo hankalin al'umma da a zauna lafiya a mutunta juna a girmama juna wannan shine sakon mu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu